Zamne a gaban kofar gini na jami'a mai lamba A wani wakilin ɗalibai na ta rubuta sunayen 'yan mata ɗalibai da suka zo ɗaukar kayansu. Tun ranar Litinin in ji shi, 'ya'ya mata ɗalibai su ɗari biyu suka zo ɗaukar kayan nasu, mu saurare shi. Oh, ne la kontrole Muna nan ne domin sanin kai da kawowar mu ɗalibai tun jiya ya mata suke zuwa don su ɗauki kayayyakin su don su bar jami'ar. Shugaban kwamitin zartarwa ya bada umarnin su zo su ɗauki kayan nasu. A zaman su muke, 'yan mata suna zuwa nuna mana katin dan akwai sunayen su cikin jerin sai su shiga su ɗauko kayan nasu su fita ba tare da wani laurai ba. Muna nan har karfe biyar na maraice. Akwai wasu da za su zo canza. A cikin ginin ɗaki mai lamba a takwas Aisha da Zuwaira na kimtsa kayansu takardu da wasu kwanoni ba za su bar komi ba. Aisha bayan rufe jami'ar ta samu laɓewa gidan magajinta da ke anguwar Madina kimanin kilomita goma daga jami'ar. Je me suis réfugié chez un grand frère. Gidan wani wana ne na raba. Gaskiya ba a iya rayuwa a cikin gidan da magidantan duka ya kasance matasa ne. Kenan dole mu isa gida a dusu don lamarin sai kara lalacewa yake. Ba mu da wani abun da za mu sa tsammani a kai. An rufe jami'ar ina za mu rayuwa. Balle ma akwai abokan da ba su da ko dangi a nan yami. Dole kowa ya je gida ba wani zaɓi. Obligé de rentrer, on n'a pas choix. C'est pour aller à la maison, à gaya. don ni koma garinmu ne a gaya. Wannan lamari ya yi kamari idan aka rufe jami'a tamkar an rufe komi kenan. Akwai wanda ke rayuwa cikin jami'ar idan ba su da damar kwana a nan kaka za su karatu bai yayi. Jami'ar ba kowa ciki ɗakunan ɗaukar karatu ba kowa bayan ba ta kashin da ya afku ranar litinin da sahe a jami'ar abdulmumuni ta nan yame na zaman kakaza ta kasance hukumomin jami'ar da na ministan ilimi mai zurfi da muka nemi tuntuba sun ki su ce uku um.